a inda ake shirye-shiryen gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisu na jamhuriyar Nijar a gobe Lahadi yanzu haka 'yan Nijar da ke Najeriya sun shirya tsab domin gudanar da wannan zaɓe a bangare ɗaya ɗaya wasu 'yan jamhuriyar ta Nijar da suka samu nasu katin sun bayyana mun aniyar su na gudanar da zaben a gobe. Ni sunana Zakari Hamadu eh, ina nan a Lagos a cikin Ijora nake. Na yi rajista sosai na rajistan a Saleko. Kaman gurare nawa za a yi zaben nan a nan Lagos? Insha Allah Allah yarda wurin da aka yi rajista ana ce a yi rajista a Saleko da Alaba da gatan kowa eh wajen a yi rajista insha Allah wajen ma za a yi zabe insha Allah Allah ya da gobe Abdullahi Jibrila Tilibi Departement da Tilabiri nake to lallai zaben nan to ga wannan jira muna jira duk 'yan Nijar muna roko su gobe su fito da himma su zai su yi zabe babu hayaniya ba fada ba ma kuma muna neman abun alfarma gwamnati lagos ne ya samu na hannu kara yi rigima wurin da muke zabe ba mu shaurin rigima to sai dai kuma a inda wasu ke cewa sun samu katin zaben nasu kuma suna jiran goben ne domin su kada ƙuri'un nasu wasu da nazanta da su a nan lagos sun bayyana mini cewa su kan ba samu katunan nasu ba a inda kuma wasu suka ce sun yi rijista ne a jamhuriyar nijar don haka ba za su iya zaɓe a nan ba ga dai abin da wasu su ke cewa Husaini Yakuba wallahi ban shirya ba saboda abin da ban shirya ba ba a bamu wurin da zamu je mu yi rijista ba Kun yau gobe ne zabe to ina ne wanda ba a bashi takarda ba yi rijista ba ya ta san dai zaben ba yi ba yi ba zai wajen zabe lokacin da aka zo daga Nijar aka yi rijista ko ba ku yi bane wallahi an yi gida na yi gida na tashi zuwa na na yi gida mm. na yi rigista mm. tun da yanzu yanzu na san dai takarda na yana zuwa yana nan ga hannun mutane Suna na yunusa amma ana ce samari baban bube daga wajen logan da fatama da su to lalle zaben lagos mu ba mu shirya wannan ba amma abin da ya sa ba abin nan ba inda kamar na zo da kati na wanda aka bani na zabe zai yi in ce in yi zabe amma tun da ban kawo kati ba saboda abin kuskuren da na yi ban san ko ana zabe nan ba da zan kawo kati na gefa shi yanzu abin da muke fata kawai Allah ya ba mai rabo sa'a kuma abin da muke fata a koya da wasu kasashe wadda suka yi zaben kirki wanda ya ci a bashi wanda bai ci ba yi hankuri saboda dama sarauta na Allah ne binciken da na gudanar ya nuna cewa za a gudanar da zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisu a cibiyoyi guda uku ne da ke nan lagos inda kuma za a gudanar da irin wannan zaɓe a wasu jihohi na najeriya da suka hada da lagos da abuja da jihar rivers birnin Patakwal, da jihar katsina baban yanzu firin murya amurka daga lagos